وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى masu kallon baka mu daga hutun lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ga wanda suka tafi shirin yanzu ma tattauna cikin shirin rayuwata da Dr. Abdulkadir Ismail daga tare Najeriya malam na sake maka maraba cikin wani shiri eh. malam eh, kafin Jota Blocks kana maganan eh, komawan ka Jos domin yin masas ake magana cewa akwai kakanku ko kuma lokacin shi kawo muli wanda yake ce maka ana neman kuɗi ne a kurman gari daga eh. malam me yake nufi da kurman gari wato abin da yake nufi idan ya zama hmm. eh. to gari kowa kunnan sa abu yake idan sa abu yake ai kowa ya san abin da zai saya Na abin nan to eh. amma idan ka je mutane ga abubuwa nan a gefen su amma ba sa gani amma ba su gan shi ba ko ba su ji ba ba su san yanda ake ba yace da na zo zan tafi sai ake ta surutun ya za a yi kuɗin mota zaman da za ka yi sai na tafi jos ya zamanto akwai waɗanda suke yin arabic akwai waɗanda suke yin islamic studies akwai waɗanda suke yin waɗansu abubuwa da mutanen cikin gari malami sa ka zaɓi jos baka zaɓi kano ba wato ina ganin cewa na farko a lokacin akwai yanayin cewa daɗewa su jos za ka iya gamawa tun da wata goma sha biyu ne in za ka iya kai za ka iya rubutunka eh. wata goma sha biyu ne dama wanda kuma shine tsawon duration din na hmm. yin masters kuma ka dade misali ka shekara biyu to amma a lokacin gaskiya a nan kano za a ga cewa za ka iya shekara uku hudu a masters wani hmm. kawai ya sakale ka so har eh. ni kuma tunda ba wai wani aiki nake da zan je nema da shi ba kawai ina tunanin da gara kawai yin gama ne eh. sai na tafi jos na'am to a lokacin da je sai na ga cewa tunda wannan wasiyar tana tare da ni mm. sai na ga cewa me ya zamanto ba su ji ba ba su gani ba saboda haka sai na lura cewa waɗannan da muke karatu da su waɗanda kuma mutanen cikin gari daga kano suke zuwa sai sun zo wanda suke sayar musu littattafai kuma ba su da ido na littattafan da ake bukata mm. da wanda suke yin masters a arabic da malaman nasu hmm. da wanda suke yin masters da phd a islamic studies da malaman nasu ba san ma inda samu littafin saboda haka sai na fara kaiwa yawanci zan kai gana masgo wannan ciki guda daya hmm. sai in dawo an tafi tabdo khimasan <laughs> wata da dukanin hmm. nan kawai yadda aka ce sai in sayar gaba daya sai in dawo nan zan tafi da wani lokaci guda biyu gana masgo guda biyu ba ko guda ɗaya yawanci da wuya in dawo da su ya zamanto zan karba wajen eh, aboki ne hmm. eh, wani eh, ibrahim idris na tayo na ya suka fi sanin sa dan nijar da yanan kaso kurmi hmm. sai in je sai in sayar to nan da nan sai zamanto ina da wannan kuɗin da zan iya zamantowa kuɗin ribar ya fi karfin abin da zan yi kuɗin mota ya fi karfin abin da zan ajiye misali a ciki saboda ina samun riba sosai samu kuma kafin gama ɗaya daga cikin abokan karatun namu hmm. Eh, misali shi eh, muhammad tanko aliyu hmm. professor associate professor ne yanzu yana jami'ar nasarawa stadium hmm. eh, jami'ar nasarawa yanzu wadda ke can nasarawa din hmm. shi kuma sai ya ce da Allah makarantarsu a lokacin yana yin jami'ar kefi yana son da Allah za a yi abin nan za a ba da contract za a kawo littattafan islamic studies a nan department ɗinsu da arabic sai aka ban miliyoyi ne <laughs> sai zamanto ribar tana da yawa cikin mm. waɗannan kuma wannan sai zamanto amfani da kurman gari din misali eh. su ba san abin da ni kuma na ci gaba da wannan harkar akwai ɗaya daga ciki ɗan uwa Muhammad Al-Khamis Idris eh, wanda ya taɓa yin a nan legal eh. yana gaya mai a ai lokacin fa da kadiri ya zo ina muna ɗan tijin muna ganin <laughs> <laughs> ya ce kaga ashe ashe shi abin da ɗansa cinikinsa yake ta yi kaza da kaza to kuma gaskiya ba ka manta da a zama na jos ba manta da malam Muhammad Suleiman ba saboda a gidansa da ke a Gidansa na zauna, gidansa in ci abinci um, Malam Ismail. To alakan tun tun tun alakan Madina ke. Akwai Ismail Abubakar shi ma Madina yayi. Na'am. Ajin mu ɗaya da shi a su kuma shi gidansa nan ne wajen hirar mu. Masha Allah. Lokaci yayi mana hidima sosai Allah ya saka musu. Amin. Kusan yan Jos gaba ɗaya za ga cewa suna da karamci na daban wanda mutum bai kamata ya manta da su malam muhammadu alhamis wani lokaci na sai je shagon sakandar sanje in zauna eh, na saba zaman shago eh. in zauna mai ta hira wani lokaci har dare har karfe goma goma na dare eh. sannan kuma sai in tafi je yi bacci insha Allah insha mm. Allah ta kuma na gama abin nan din kusan a dan kankanin lokaci gaskiya shekara ɗaya da yan abin nan mun karbi result din Eh, mala akwai abin da muka tsallake a baya yawanci an gama jami'a akwai eh, abin da hidimar kasa da ake yi. Mala na kai hidimar kasa a eh, kudu. Lokacin da na dawo 90 kamata ya ce na yi 95. Hmm. A lokacin kamar shawarar yadda na fahimta fuskanta kamar mahaifina baya su ni a ran koma kasuwa. To sai zama to sai na ki har sai 1996 hmm. sai na tafi sai aka yi postin dina jigawa. Aka yi dina jigawa a lokacin jigawa da Kano a waje ɗaya suka yi orientation saboda wani dalili da ya sa ina jin ko mutanen ne ba yawa sai muka yi a wudil lokacin wudil wannan jami'ar ta wudil wata eh. zama jami'a ba a nan ne ake orientation campus muka yi orientation dalilin da ya sa kenan muka yi da misali kai dr mustapha ibrahim abubakar ramadan mm. imam yanzu a gidan gwamnati da kuma dr musa salis duk tare muka yi wanda kuma waɗanda suna bayana a jami'ar islamiyya muka yi bayan na ni na yi jinkiri eh. daga nan kuma aka tura ni ringim lokacin na aiki da muntada wayarin din to a hmm. lokacin da na ji can muna hira da ɗaya daga cikin wanda shine principal din Abubakar ah, sunansa Abbas Yakub Abbas hmm. da shine kusan shugaba a lokacin aka tada maganar masallaci ya kamata a samar da masallaci a makarantu lokacin komunta da ana ta gina masallatai sai na yi wa shugaban mashiro don Muhammad badawa eh. gana to shi kenan sai aka kai wannan masallacin juma'a da yake cikin wannan makarantar ta abin nan legal ta ta ringin na masha Allah kwanto kaga masters a Jos Cash kuma business yakan kama na littafai haka wanke kafa kabar business littafan ka dawo ka na bari saboda ai dama temporary ba wai eh. abu bane da tunda akwai masu da littafan a cikin yaji kuma kashe musu kasuwa ba so akwai permanent waɗanda su suke can hmm. dawo kuma na ci gaba da abubuwan da zan iya ci gaba da na a lokacin na fara kiwo na yi kiwon kaji wannan lokacin da waɗansu abubuwa haka Hmm. kiwon kaji eh, abubuwan da za su iya yiwuwa wanda za su zamanto na tsaye ne. Eh, ka dawo shi aiki da almuntada ne ko kuma daga nan? Almuntada na lokacin na tafi NYC na bar 97 sai muka dena amma lokacin na zuwa Usman bin Affan eh. saboda kusan makarantar mata da waɗannan abubuwa saboda makarantar mata akwai abubuwa da yawa da aka yi hmm. da yi da malam Mazam saboda yanayin tsayuwa saboda za ka yi cewa tajriba ce farida akwai makarantun mata hmm. amma yanayin yadda aka gudanar da na usman bin affan akwai yanayin da ba a saba ba oh. malami da ita ɗalibar akwai matsala misali alhaji abdullahi mantiya Allah ya kara mara lafiya zare za ka yi tana lokacin da iyalansa da waye amma in abu ya kama inda misali ko ni ko malam mazum hmm. ba wanda za mu saurara in suka makana mu ya ce koma to koma gida ba su shigo ba hmm. wannan wani abu ne da galibi ba saba yin sa ba na hmm. ganin cewa wannan matar wani ce ko kuma eh. yawancin su manya ne amma dai kawai za a ce su koma kuma lokacin waɗansu sun girme mu waɗansu sun haife mu hmm. waɗansu daga cikin ɗaliban sun haife mu amma babu wannan tunanin shi ko malami ya zama to akwai waɗansu sharaɗa kawai malami misali ya sa turare eh. sai mun jama'a ba zai shiga ajiyo ko koma gida Eh, saboda muna tunanin matan mutane ne eh. me za ka misali ka samu sutura misali ka samu sutura kuma ba za mu yadda misali ya ci ado ado wanda ya wuce iyaka eh, matsayinsa saboda ba abin da ya kawo shi bane da ya kawo shi ko kuma ya zamanto hira wadda ya zamanto ba haka ba duk waɗannan abubuwan mun dan tsanani har ana kiran mu watakila da ni da malam masu shahararren sunan mu masifaffu biyu <laughs> Malam ya al'amarin wa'azi musamman wancan lokacin ga ana ta yawon wa'azi garuruwa ko unguwanni ana yin wa'azi sauransu. Ba ku shiga irin wannan harkar na wa'azi ko karatuna ku kuke. Duk kusan za ka yi cewa yawanci ban ce duka ba amma dai yawancin lectures da aka yi a Usman bin Affan ko kuma lectures da aka yi a bangaren mata wa'an wanda malam Jafar ya gabatar ne mm. ko waɗanda misali za a yi sunaye wara kiris ta zai zai da waɗannan eh. abubuwa. Shi Allah subhanahu wataala ya kaddama yana da wani abu guda ɗaya ya zauna ya yi abu yana yi mar wahala. zai ce dan Allah mana bukatar ku je ku mu za mu shirya tun daga usbu'us sahaba misali eh. wanda za ga series ne na malamai sun kai goma waɗansu daga waɗansu wajejen suka zo mun za mu zauna mu shirya a nasir din mu zauna topic din wani lokaci mu nema maka littattafan da za su zamanto maraji da za eh. ka zamanto ka karanta a zo kuma a yi lacca. Ah. haka da ake Usman bin Affan usbu'us sahaba usbu tarbiyyar islamiyya hmm. usbu ramadan misali za ga ce an dau lectures malamai goma ko wani abun za mu rubuta mu za mu aika musu ah, wannan abin da ya zamanto kenan saboda kamar raba aiki a kai mm. Kai za ka iya kaza shi ya ce shi abin da zai man dama zai ce maka abin da ya shafi rubutu a zauna shi ce dan Allah a ɗauke mu eh. zai roƙe kai dan Allah wani buƙatar ba na son kusa <laughs> eh. dan Allah ka kusa ni to sai to shi yana gefe mu kuma zamu zama zan iya zama lokacin na da lokaci in eh. zauna in rubuta waɗannan lectures ɗin mm. da ko malamai da yawa waɗanda suka yi Ah. raguwar za ka cewa mu za mu yi wani lokaci ko kuma mu idara ko kuma wani ya zama ya gaba saboda idan akwai wani wanda zai gabatar fiye da kai hmm. haka bukatar sai ya zama amma akwai tahawul da na samu hmm. bayan shekara ta dubu biyu hmm. da aka fara lakcoci waɗanda misali ba ɗabi'a ta bace ina jin wata tana yawa kuskure ne amma dai ra'ayi na ne da ya fara zafi Lakca sai an yi Allahu akbar ai kabbara da waɗansu abubuwa lokacin kaddamar da shari'a to mutane sun lura daga in sun lura ma ba su lura ba daga wannan lokacin na daina lecture hmm. daga wannan saboda ina ganin ni ba da biya ta bace kuma ba na son ya zamanto ka sakarwa mutum abinda daga baya kana kokarin ka taro shi ba zai taro ba daga nan gaskiya yawanci daga nan ne sai na bata cikin rubutu amma daga 90s 95 din nan zuwa har 2000 hmm. aga da ni ake yin abubuwan mutum zai ji amma daga 2000 hmm. da aka fara lakcocin shari'a gaskiya abubuwan sun sai na dauki kuma da ni ina zuwa za ka zo lacca zan je taron hmm. zan je a kaddamar amma dai zuciyata bata saki saboda ina ganin za ka iya sa wanda bai cancanta ba ya balle mai balle ba ka iya kawo shi ba malaya labarin phd phd MTD ne na malaysia da wani tafi malaysia ma masa sai zamanto sai na fara tunanin phd a lokacin ina da business center ina da ina daga cikin farko farkon wanda nake da business center hmm. na larabci Nake ah, a ake typing na typing hmm. na kawo mun zan yi. Kai kake typing da kai ma? Nake nake. A lokacin a lokacin zan iya zan yi typing project saboda touch type nake. Eh. Wani baba wai canka ah. nake ba eh. duk yan yatsuna biyar suna yin aiki ah. da turanci da larabci dan sai da na zauna na koya tukuna lokacin mavis ma bai zo irin mavis bai kon da ake yi. ba eh. sai da na koyi typing din mai zama ina da sauki sai zaman tun na yin aiki yawanci project din ɗaliban jami'a na bayero daga 90 waɗansu abubuwa hmm. har zuwa 2000 southern an kai na gani nake yi hmm. ba su da yawa kuma a lokacin wanda muke lokacin na yin wannan typing ina ta kokarin yi saving din kuɗi to phd din sai ya to duk da wannan lokacin ah, an buɗe makka hospital sai muka yi hira da injiniya bashir eh. bayan ya dawo daga malaysia sai yake cimar nawa ni dai yayi min lissafi a lokacin dubu ɗari bakwai za ta ishe ni iko Allah dubu ɗari bakwai zan iya eh. to a lokacin sai na yi applying ne komai sai a lokacin na rubuta wani littafi ake sa kare muhalli a musulunci hmm. sai na ce to bari nemi wannan littafin ya to a siya daraja ya zamanto sun fitar hmm. sai na nemi kwamishina a wannan lokacin hmm. wanda yake environment da muna tare da shi a mss a mu amma kuma aboki ne kuma amma wani aboki da yanayin haka shine garba yusuf abubakar lokacin kwamishina ne a lokacin shekaru shi ne environment sai zan same shi na kira shi ba bai min girman kai ba ya zo business center a lokacin anantal odu eh. ya zai same ni na ce wallahi ina son mu yi magana ne kaji kaji kaji wannan littafin nake so ministry of environment su saya su raba wa mutane inda ni kuma kuɗin ga abin da nake so sai ce ai ba za yi haka ba ki ce wannan littafin za mu yi lancin din sa kuma. abin da aka samu a lancin din ya so sai mu gani kuma abin da ya zama tun bai cika ba sai a cika kan wannan tafi sai shirye lancin din aka yi lancin ministry da nake suka shirya kenan eh, karkashin ministry eh karkashin ministry hmm. aka sayar a lokacin salon sa gefta ke yana komishina na local government yace ce local government kowa ya saya na jin sai kofi na jin dubu goma goma a gan kada da abin nan dubu wajen dari hudu da wani abu to shi kuma a lokacin akwai abokinsa dr hafiz hmm. sanannen dan kasuwa ne a nan amma dakta ne littafi ya saya dubu ɗari biyar ta nukwan gila na jin shi ma dubu ɗari biyar kaga miliyan ɗaya ta tashi kudin zuwa makaranta haka dai kusan an samu wajen miliyan uku ko wani abin nan sai ya tafi malaysia Allahu eh, Akbar. tafiya ta Malaysia gaskiya. <laughs> Eh. Wannan albarkacin da abin da garwaye su. Masha Allah. Allah ya saka da alheri. Masha Allah. Mal an yi shago gwarmaya a Malaysia aka yi musamman sabon ƙasa da an je ƙasashen Larabawa ne yanzu kuma an karkata akala zuwa a asia malam eh, za mu so mu ji abubuwan da gwagwarmayar da aka yi eh, a wannan ƙasan da sauransu amma sai dai a majalisi na gaba saboda an cewa lokacin shirya ya zo ƙarshe insha Allah za mu bari ana masu kallon mu duka nika a nan lokaci mana halin sai da Allah saki tare mu a majalisi na gaba za mu ɗaura a wadda abokan aiki na suka tana gabatar da shi nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله